Me yake damun ki Sumayya? Babu komai ragayya. Akwai abin da ke damun ki. Tabbas ina jin wani abu yana damuna. Kika mare ni? Ko za ka rama ni? Wallahi tallahi na da gina kauɗe ki da mari a wajen nan. billahi da zai hau wuta na gani kawai ka waske kawai a zuwan ma ba wanda ya gani wallahi da sai na ga waye gatan a cikin garin nan billahi lazi la ilaha illa huwa mu cikai gata ba ba za ka daina santa ba yarinyar nan fa ta karya ma alƙadari a makarantar nan ai tun a lokacin da kamata ka dau mataki kake the message is not only to be encrypted but to no one outside the season of passion discrimination intention and fabrication <laughs> sumayya buɗe min jan na mantuwa ko wa kake ji na gate din zai gagare ka buɗewa kai da kai da gate din sai in ciki da ku wallahi ina ruwanka Hajiya Alhaji yawa ina Sumayya dan Allah ina Sumayya Sumayya ta dawo <laughs> to ni na tambaye ka kai ka tambaye ni Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Ya zai dauki waya ya shiru ina sumayya take duk duniya babu wanda zai yadda ni na kashe sumayya ka ga abin da kake bukata kar ka yadda wani abu ya faru yarinyar da dan ubanka babu mamaki alhaji ya basu jami'an tsaro ana nema She came from the rich family of the background. She now seen the fall. No one can beat her her to be surprised. Sumayya! Ban da wata mafita. Anya ku lafiya? Me yake faruwa? Da sauri suka fita kuma na ga sun fita da Sumayya. ya shigo da sumayya kuma ka bar shi ya fita da ita? To alhaji ni da kaban gadin kofa kuma ni za ka an ce kula da mutum ne? And the director of this movie is Amina Arahus 747 The Young Wallach Sumayya. Ni ka ga abin da ke daga min hankali kenan. In kuɗi yake bukata nawa yake bukata hajiya? Yaron nan ba karamin ha'inta mu yi ba. Assalamu alaikum. Umaira. Na? Ina Sumayya. Ke ga kika zo? lashe mu a makaranta har shi ya dauko da Join and subscribe on our YouTube channel Hausa TV. This movie will come to your way on every Wednesday 8 p.m. Sumai ya